بسم الله الرحمن الرحيم والآكبة للمتقين ثم الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا ومولانا محمد سيد المرسلين وإمام المتقين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستمسك بسنته إلى يوم الدين أما بعد assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu yau uku ga watan ramadan hijiran manzo sallallahu alaihi wa sallam dubu daya da dari hudu da arba'in da shida wanda ya yi daidai da uku ga watan march shekara ta dubu biyu da ishirin da biyar miladiya muna cikin tafsiri na suratu maryam karkashin ayan nan inda Allah ta'ala ke cewa wa nasuqul mujrimina ila jahannama wirda la yamlikuna shafa'ata illa man ittakhadha inda rahmani ahada to shine karatun mu na jiya sai muna yin bayani dangane da nau'i nau'i na ceto inda a cikin bayanin nau'i-nau'i na ceto mun fara bayani akan wani ceto wanda yake banta ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa duk annabawa da mala'iku da sauransu babu wanda yake da iko akan wannan ceto sai manzon Allah shine karatunmu na jiya mun ambaci ash-shafa'atul uzma wanda wannan shafa'atul uzma duk sauran manzanni gaba ɗaya kowanne zai nuna cewa wannan ceto ya fi ƙarfin shi a je wajen wani wannan ma ya ce ya fi ƙarfin shi a je wajen wani har a kai wajen manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam sai manzan Allah ya ce ana laha wannan ceto ya tabbata gare ni ne ni na cancanta gare shi to mun yi bayani jiya to sanan ceto na biyu daga cikin ceton da ya keɓanta ga manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam akwai shafa'atu fi halin janna an yadkhuluha akwai ceton manzan Allah ga 'yan aljanna domin su shiga aljanna shi wannan ceto yana faruwa ne idan sun ƙetare sirati in ya zamanto sun ƙetare sirati sun sadu zuwa ga aljannan suna kaiwa zuwa ga aljannan sai su samu kofar aljanna an kulle gashi nan dai sun kai aljanna abin da ya rage a shiga aljannan sai su zamu kofar aljanna an kulle suna ganin an kulle kofar aljanna sai hankali ya tashi sai su ringa neman wane ne zai yi ceto a gare su ya je ya yi magana da Allah domin a buɗe musu aljanna to a nan wajen sai manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya je wajen Allah ya je ya nemi ceto a madadin al'ummansa an gane wannan ko dangane da abu da kofin aljanna ga mutanen aljanna din to kaga wannan yana nuna mana ko da an ce kai dan aljanna ne sai ka zo shiga aljanna kaga kofar aljanna a kulle dole hankalinka ya tashi za ka yi tunanin kada a canza tunani an gane an ce da kai dan aljanna ne yanzu an ce a ba kai ake nufi ba to saboda haka idan mutum ya ga an aljanna hankali zai tashi sai a zo a samu manzan Allah sai a yi magana da shi shi kuma manzan Allah sai ya zo ya cece su a wajen Allah a lokacin nan sai Allah subhanahu wata'ala ya sanya a buɗe wannan kofa ɗin. abin da yake nuni akan wannan ceto shine maganan Allah subhanahu wata'ala hatta idza ja'uha wa futihat abwabuha wasiqal ladzina taqaw ila aljannati zumara yawwa za a kora masu tsoron Allah zuwa ga aljanna jama'a jama'a har sai sun tawo zuwa ga aljannan sai su samu aljanna a kulle sai annabi ya musu ceto wa futi har abu sai daga bayan sai a buɗe kofar shine malamai suke cewa wa futi har aka ce fa hunaka shay'un mahzum karkashin wannan kalmar wa futi har din nan akwai abin da aka shafi ai wa hasala ma hasala min ash-shafa'a hatta idza ja'uha wa hasala ma hasala min ash-shafa'a har sai da suka zo kofar aljanna suka ganshi a kulle sai abin da ya faru na ceto ya faru wa futi har abu abwabuha sai aka bude wayannan kofofi na aljanna an gane ko ana bude kofofin aljanna sai yan aljanna su shiga aljanna to wannan ceto na buɗe kofar aljanna yan aljanna su shiga aljanna babu wanda yake da iko a gare shi a duk duniya gaba ɗaya sai manzon tsira sallallahu alaihi wasallam akwai hadisi ingantacce inda manzon Allah yake cewa sallallahu alaihi wasallam ati babil janna yawmal qiyama fa astaftihu zan zo kofar aljanna ranar tashin kiyama sai in nemi a buɗe fa kazin. sai mai tsaron kofar aljanna ce man an kai wane ne kai fa aqulu muhammad san ce ni ne annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam fa yaqul sai ce bika umirtu allah aftaha li ahadin qablak cewa da kai aka umurce ni kada mu buɗe wannan kofa ga kowa gabaninka an gane ko kenan farko wanda za a fara bude wa kofar aljanna ya shiga shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan a cikin al'ummomi farkon wanda za su fara shiga aljanna su ne al'umma annabi to wannan shi ne ceto na biyu daga cikin ceton da yake banta ga manzon Allah sallallahu alaihi sannan shigo na uku shafa'atuhu sallallahu alaihi wasallam fi ammihi abi ɗalib, an yi yukaffifa anhu al'azab ceton manzon Allah sallallahu alaihi wasallam game da babbansa ko amminsa abu ɗalib. cewa Allah ya sassauta mishi azaba an gane ku? to kun gani a ƙa'ida Allah baya sassauta azaba ga kowa sai ga musulmi an gane wannan ku? to amma wannan bawan Allah wato ammi manzan Allah abu ɗalib manzan Allah ya yi iya ƙoƙarinsa domin ya musulunta amma Allah bai ƙaddara zai musulunta ba saboda amminsa ya ba da gudunmuwa ga manzan Allah a cikin rayuwarsa lokacin da manzan Allah yake kira zuwa ga tauhidi yana nuna musu bautan gunki shirka ne bautan ɗagutu shirka ne ba a bautan kowa sai Allah a lokacin nan mutanen makka sun yi iya ƙoƙari wajen ganin sun kashe manzan Allah ko kuma alal aƙalli su dakatar da shi daga da'awan da yake yi to amma ƙoƙarinsu na kashe manzan Allah da dakatar da shi bai samu nasara ba saboda kariyar da Allah ya bashi sa'annan kariyar da amin shi ya bashi kariya guda biyu ya samu kariyar Allah sa'annan ya samu kariyar wa aminsa a lokacin nan idan an zo za a cutar da shi amin ne yake wanda daka cewa in an taba manzan Allah to fa a san fa cewa shi ma an taba shi to wannan kokarin da yi. har ya zama to manzo Allah yana ta da'awa ba bai iya taba shi to daga baya lokacin da ciwon ajali ya kama shi sai manzo Allah ya zo ya tsaya a gabansa lokacin da manzo Allah ya tsaya a lokacin akwai abokansa guda biyu manya-manyan abokansa kafirai sun tsaya suna taya shi jinya sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya zo ya tsaya a gabansa ya ce ya kai amina ka faɗi kalmar la ilaha illallah kalma ce wacce in ka faɗe ta zan baka kariya wajen ubangiji to shi wannan amina sa yana so ya faɗi kalmar shahada sai ya kalli abokansa guda biyu idan ya kalli abokansa guda biyu sai abokansa su ce masa a targabu an Abdul abdulmutalib ya abu ɗari shin za ka ƙyamaci addinin abdulmutalib shin za ka kyamaci addinin kaka da kakanni ka koma addinin ƙananan yara sai wani irin nauyi ya kama shi yana so ya faɗi kalmar shahada amma ga manya-manyan abokansa sun tsaya a gabansa sun kura masa ido sannan suna cewa shin za ka kyamaci addinin abdulmuttalib annabi ya ƙara daga murya ya kai amina ka ce la a illallah kalma ce wacce in ka faɗe ta zan baka kariya a wajen Allah sai ya ƙara kallon su ce shin za ka kyamaci addinin abdulmutalib to daga baya dai sai ji nauyi gaskiya abokan nan ya saba da su sannan wannan addini ya saba da shi shi gaskiya sai ya ji nauyin ya furta kalmar shahada a gaban abokansa kuma ya gamsu cewa in ya furta kalmar shahada zai mutu akan addinin yara kuma zai zamanto abin kunya a gare shi daga baya kawai sai gaya ma ainihin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ƙarshen rayuwar cewa yi hakuri na so in yi kalmar shahada amma gaskiya ba zan iya ba gaskiya na zaɓi in mutu akan addinin Abdul Muttalib hankalin manzan Allah ya tashi saboda wannan magana da ya faɗa manzan Allah ya shiga cikin wani irin baƙin ciki mai tsanani an gane saboda manzan Allah ya ga irin gudunmawa da ya bashi ya bashi wannan gudunmawa kafin ya musulunta ya ba shi wannan gudunmawa a matsayin yana son manzan Allah sallallahu alaihi wasallam A gani amma bai musulunta ba amma ya yi nufin ya musulunta saboda haka da al'amari ya kai la wa wala wata illa billah manzan Allah hankali shi ya tashi Shi ne sai Allah ya kwantar da hankalin annabi cewa kada manzan Allah ya tada hankalin kansa naka la hadi man ahbabta walakin na laha ya haɗi manya sha lalle kai ba ka shirya da wanda kake son shirya da shi sai dai cewa Allah ke shirya da wanda ya ga dama saboda Allah ta'ala shi ne bai so ya shirya da Abu Talib ba kai hakuri an gane wannan ko to amma kuma saboda wannan gudunmu wanda ya ba annabi duk da bai musulunta ba to manzan Allah ya cece shi Allah ya sassauta mishi azaba an gane wannan ko amma fa wannan azaba ba zai fitar da shi daga wuta ba sai dai za a sassauta mai wannan azaba an gane wannan ko zai zamanto wato a wuta Allah zai mishi azaba da wuta yana jin wuta daga kafan shi zuwa kwakwalwar kan shi ana mishi azaba an sanya masa takalma guda biyu na wuta takalman nan guda biyu suna huruwa da wuta wannan wutan na ce haƙwaƙwalwan shi wannan ceto ya keɓanta ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam duk duniya gaba ɗaya babu wani wanda yake da iko ya yi ceto ga wani kafiri har Allah ya rage mai azaba sai manzan Allah shi kaɗai Allah ya ba wannan iko kuma mutum ɗaya ne kawai a cikin kafiran duniya za a yi ma wannan ceto shi ne abu ɗalib an gane wannan ko kuma manzan Allah ne kaɗai ke iya wannan ceto kada ka yi tunani yanzu akwai wani shehi ko akwai wani waliyi ko akwai wani imami da zai iya ceton wani kafiri a duniya a yanzu babu wanda yake da wannan iko an gane wani ku duk da cewa manzan Allah ya yi ceto gare shi Allah subhanahu ta'ala ya amshi ceton manzan Allah amma kawai mai a rage mishi azaba amma ba wai magana wai a fitar da shi daga wuta ba an gane mutum inda ya riga ya zama tobe bai musulunta ba to har abada ba zai fita daga cikin wuta ba afa man haka alaihi kalimatul azab afa anta tunjizu man fil nar fa mutum ya riga ya shiga wuta kalman azaba ta tabbata a gare shi babu mai iya fitar da shi wannan ya zama to raddi ga yan shi'a da yan shi'a suna cewa da abu dalib da ainihin kakanninsa gaba ɗaya. ba su bar duniya ba sai da suka musulunta an gane ku to wannan ba gaskiya ba ne babu wani hadisi ingantacce wanda ya tabbatar da wannan magana abin da ya tabbata shine maganar da manza Allah ya gaya mana kuma shi za mu yi aiki da shi da mu ahalus sunna muna yin aiki da hadisi ne in ya inganta kuma akan ingantaccen hadisi muke gina hukunci ba ma gina hukunci akan san rai ko da muna son ka duk sanda da muke maka ba ma baka matsayin da Allah bai baka ba kuma duk inda muke maka ba ma iya zuwa mu ingiza ka zuwa ga inda Allah bai ingiza ka ba mu muna dubawa ne me Allah ya faɗa me manzo Allah ya faɗa sai mu yanke hukunci akan abin da Allah ya faɗa da abin da manzo Allah ya faɗa wannan shine abin da ya bambanta ahlus sunna da sauran kungiyoyi sauran kungiyoyi in suna son ka suna iya ƙaryata hadisi duk girman sa domin su baka wani matsayi an gane ko suna iya karyata maganar Allah suna iya karyata maganar Allah da maganar manzan Allah domin su gina wani hukunci na goyon bayan ka amma shi ahlus sunna kafin yayi tunanin yanke hukunci sai ya ganin su an gane wannan ko to saboda haka wannan magana da ba dan manzan Allah ya faɗe shi ba da ba za mu iya buɗe baki mu faɗe shi ba ina ba ta gane wannan amma tunda manzan Allah ya faɗa da bakinsa bai albarka ba mu da wani zaɓi face mu faɗe shi to wannan kenan wa'annan su ne ceto wanda sun keɓanta ga manzan Allah sallallahu alaihi shi kadai sannan akwai ainihin kashi na biyu su ne ceto ana kiransu a shafaatul amma lahu wal jami'il mumini ceto wanda ya game ga manzan Allah da kuma dukkan mu'minai gaba daya manzan Allah yana yin wannan ceto sallallahu alaihi wasallam sannan dukkan mu'minai suna yin ceton nau'i na farko ash-shafa'atu fi man istahaqqa an Allah ya dukhulaha na farko ceto ga wanda ya cancanci ya shiga wuta kare ya shiga wutan ya kai matakin da hukuncin shi shiga wuta amma sai manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya cece shi wannan ana kafa hujja da shi da maganar manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam ma min muslimin ya mutu fa yaqumu ala janazati 40 rajulan la yushrikuna billahi shay'an illa shafa'ahumullahu fi babu wani musulmi da yake mutuwa sai a samu mutane 40 su tsayu akan jana'izansa 40 din nan ba su taba shirka da Allah da wani abu ba face Allah ya ba su idan an samu mutum musulmi ya rasu sai aka samu mutane 40 ahlus sunna wanda ba sa zuwa wajen boka ba sa yin tsafi ba sa kungiyan asiri ba sa yin shirka suna bin madaran sunna aka same su mutane arba'in an gane suka tsaya akan jana'izansa face an ba wa innan mutane arba'in cetonsa kun gane kenan ƙarƙashin wannan muna iya gane dan aljanna kenan da zaran mun ga an yi rasuwa sai mun ga mutane arba'in a masallacin malam bako sun yi sallah ga mutumin zamu ce wallahi dan aljanna ne yaya masallacin malam bako mutanen da ke cinsa ba 'yan salafiya ba ne ba ahalin suna ba ne to yanzu sai wani mutum ya rasu a nan wajen sai a samu mutane arba'in daga cikin musaisu su mai sallah ba za mu iya rantsuwa ɗan aljanna ba ne me yasa to eh? to kenan ba girin girin ba ta yi mai ko ta ba ma ya yake kai dai ka ga mutum ba ma guje ne ya sha malin malin ya sha rawani sai aka zo dab da za a yi sallah sai aka ce aka rama kallawa bismillah ya ce kai dai ka ga mutum aka ce malin bismillah ya ce na ce kai dai ka ga mutum wato su sun ga ya sha rawani an gane ga malin malin sun doka wani babban ustazi ne ba su san wani jingime ba ma guje ba ne an gane wannan ko to zai iya waka ga mutum a masallacin malam bako kullum yana zuwa ko ba lallai bane kuma a ce yana bin sunna din an gani sai dai idan mun ga mutum a masallacin malam bako da kuma duk wani masallaci na salafiya da duk masallacin da ake bin sunna za mu yi kyakkyawan zato cewa wani ahli sunna ne baya shirka to idan mun ga mutane arba'in sun masa sallah masu irin wannan sifa sai mu ce muna kyautata zato cewa wannan mutumin ya huta me yasa saboda mutanen da suka yi masa sallah muna kyautata musu zato ahalu sunna ne yan salafiya an gane wannan to saboda haka inda a ce mun san gaibi da mun san gaibi da za mu iya gane yan aljannatin a duniya amma sai dai matsalar ba mu san gaibi ba sai dai muna kyautata zato ga junanmu an gane in an samu mutane arba'in shi yasa ake so a yawaita masallata idan dan uwanka ya rasu ko mahaifinka ya rasu kai ta kiran mutanen kirki duk inda ka san mutanen kirki suna nan ka yi waya ka kira su domin a yi mai sallah domin gila cikin mutane 200 ko 300 gila sa mutane 40 an gane wanda ba sa shirka da wani abu to Allah zai ba su cetonsa na abin da ake nufi ba ɗan uwanka kila ya cancanci ya shiga wuta amma saboda sallan da waɗannan mutane suka yi masa wannan sallah shi ma nau'i ne na ceto saboda wannan sallah da suka yi zai iya sanyawa Allah subhanahu wata'ala ya ba mutane arba'in din nan cetonsa sai ya zamanto da ya cancanci a yi masa azaba amma an gafarta masa saboda a cikin aqidan ahlus suna ba kuma ta ba idan mutum ya aikata manyan zanubai sai ya mutu me matsayinsa? mutumin da ya mutu yana aikata manya-manyan kaba'ira yana ne matsayinsa shin za mu iya yanke mai hukunci mu ce wallahi dan wuta ne sai dai mu ce wane ya aikata manya-manyan zanubai muna ce mai tsoron azaba amma al'amarin shi na wajen Allah kada wani ya ce wai mai matsayin wani ka ce wallahi dan wuta ne a'a al'amarin shi na wajen Allah wa man yamut wa lam yatu an wuzirhi fa wida ila Allah jami'u amrihi duk wanda ya mutu bai tuba daga zanubansa ba za a miƙa dukkan al'amuran shi zuwa ga Allah an gane wannan ko saboda haka wannan shine to sannan na biyu wannan ceto da aka faɗa kun gani da manzan Allah da wa da sauran al'umma sun yi tarayya a gare shi har mu yanzu in an samu mutane 40 daga cikin mu mun shiga za mu iya yin ceto ga wani mutum sannan nau'i na biyu shi ash-shafa'atu fi man dakhala an-nar an yakhruja minha ceto ga wanda ya shiga wuta ya fito daga wutan ya fita daga wuta ya shiga wuta da ya shiga wuta sai a zo a cece shi ya fita daga wuta an gane wannan ku wannan musulmi ne yana aikin musulunci amma ya aikata manya-manyan zunubai wanda manya-manyan zunubai sun shigar da shi cikin wuta to sai a zo a cece shi a fitar da shi daga wuta to wannan hadisi wannan matsala din an samu hadisai mutawatirai an gane wanda aka ruwaito daga malaman sunna wanda suka tabbatar da shi sannan kuma sahabbai sun yi a kan shi sahabban manzan Allah sun yi ijma'i wannan aqidan sahabban manzan Allah ne cewa mutum musulmi in ya shiga wuta to ba lalle bane ya dawoma a cikin wuta akwai ceto wanda za a yi dan a fitar da shi daga wannan wuta din wannan aqida ne na sahabbai gaba daya babu wani sahabin manzan Allah wanda ba shi da wannan aqida din an gane ko sannan kuma duk ma'abota addinai gaba daya duk wasu masu da'awan musulunci sun yi imani da wannan aqida din cewa mutumin da ya mutu yana aikata kaba'ira sai ya shiga wuta to za a iya cetonsa ya fita daga wannan wutar sai dai kungiyoyi guda biyu ne kawai ba su yadda ba wannan kungiyoyi guda biyu daga cikin kungiyoyin bid'a su ne mutazila da khawarij su mutazila da khawarij abin da sa ba su yarda ba su suna ganin duk wani sabon Allah da mutum ya aikata kafirci ne in mutum ya yi tsariya, ya zama kafiri in ya sha giya ya zama kafiri in ya yi zina ya zama kafiri in ya ci hanci da rashawa ya zama kafiri idan mace ta fita tsirara babu hijabi ta zama kafira kai duk wani zunubin da mutum ya aikata karami ko babba ya zama kafiri to idan mutum ya zama kafiri in ya shiga wuta yaya in ya shiga wuta har abada ba zai fita daga cikinsa ba wannan shine aqidar mu'tazila wannan shine aqidar khawarij duk da cewa su ɗan mu'tazila sun san sakaya su ɗan mu'tazila suna cewa murtakibul kabira la huwa bi mu'minin wa la huwa bi kafirin bal huwa fil manzila bainal manzilatayn cewa mutumin da ya aikata manyan zanubai shi ba a kiran shi mumini kai tsaye sannan ba a kiran shi kafiri kai tsaye amma yana cikin wani matsayi daga cikin matsayin nan guda biyu yana cikin matsayi daga cikin wannan matsayi guda biyu to amma idan ya mutu fa yake faɗi za mata fa huwa ya khuludu fil nar idan ya mutu zai dawama a cikin wutar jahannama wannan shine ba ma ba kyanwa an gane sun ce ba za a kira shi mumini ba ba za a kira shi kafiri ba amma zai dawama a wutar jahannama wa ke dawama a wutar jahannama kafiri su mutazila ibn taymiya na su jahamiya ina su yan daudu ne su wato sun kasa fitowa su faɗi aqidan a fili kamar yan khawarij ba ce kai a daina oye oye arne ne kawai mai aikata manyan zunubai arne ne kafiri ne idan ya mutu zai dawama a cikin wuta ba zai fita a cikin ta ba an gani wannan shine aqidan khawarij da mu'tazila cewa idan mutum mai saban Allah ya shiga wutar zai dawama wa'annan su ne masu cewa babu ceto gobe kiyama wannan shine aqidan ƴan qur'aniyun to su ƴan qur'aniyun na Kaduna su ma yan mu'tazila ne su duk mutumin da yace ma ba ceto ba azaban kabari annabi Isa ba zai dawo ba annabi bai yi miraji ba an gani alqur'ani halitta ne alqur'ani ba maganar Allah ba to wannan mutumin dan bid'a ne yana da aqidan mu'tazila ina fatan gano wannan to saboda ta, wannan shine wannan kungiya guda biyu su ne kadai kungiyoyin da ba su yadda ba suna dogara da doron nassar alkur'ani shine inda Allah ke cewa malin zalimina min hamimin wala shafi'in yu'a azzalimai ba su da wani masoyi ko wani makusanci ko mai ceto wanda za a yi wa da'a an gani azzalimai ba su da wani wa wani masoyi ko wani mai ceto wanda za a yi masa da'a to sun manta kuma da maganar Allah subhanahu wata'ala wanda Allah subhanahu wata'ala ya nuna wala yamliku allazina yad'una min dunihi shafa'a illa man shahida bil haqq wa hum ya'lamun wa'anda suke bauta mu koma bayan Allah ba su mallaki ceto ba su ai ba su mallaki ceto ba masu bauta ma wa koma bayan Allah masu bauta ma Allah ba wala yamliku allazina yad'una min dunihi shafa'a waɗannan da suke bauta mu koma bayan Allah ba su mallaki ceto ba illa man shahida bil haq sai dai wanda ya kalmar shahada da gaskiya wa hum ya'lamun alhali sun san ma'anin kalmar shahada su wane ne suke kalmar shahada da gaskiya suke shaida da gaskiya kuma sun san ma'anin kalmar shahada su waye musulmi ashe musulmi in yayi kalmar shahada da gaskiya kuma ya san ma'anin kalmar shahada ko da ya aikata wani kaba'ira to insha Allah zai samu ceto gobe kiyama wa nasuqul mujrimina ila jahannama wirda za mu kora kafirai mujrimai zuwa ga jahannama gayan korawa sai Allah ce la yamlikuna shafa'ata illa man ittakaza inda rahmani ahada babu wanda ya mallaki ceto sai waɗanda suka riƙe alƙawari zuwa ga Allah su wane ne suka riƙe alƙawari zuwa ga Allah musulmi ko musulmi su suka riƙe alƙawari da kalmar shahada cewa ba za su bauta ma kowa ba sai Allah sa'annan kuma suka aikata ayyuka masu kyau to gobe kiyama Allah zai ba su ceto ga ainihin musulmi an gano wannan ko sannan kuma ga hadisai ga akwai ayoyin Qur'ani da dama sannan ga hadisan manzon Allah da dama wanda hadisan karfin su ya kai matakin mutawatir idan an ce hadisi mutawatir shine hadisin da ya fi karfin mutum ya karyata shi an gano wannan ko yanzu a zo a ce muku mutane talatin mutanen kirki sun ji labarin abu ya faru kuma duk sun ba da labari zai yi kace ƙarya ne to a ce an samu sahabbai talatin sun ce akwai ceto gobe kiyama ballantana an samu sahabbai fiye da talatin da suka ruwaito wannan hadisin kun gane wannan ko shi ya sanya ahalin sunna yan salafiyya sun sanya wannan aƙida maganar ceto gobe kiyama ga masu aikata manyan zunubai sun sanya shi daga cikin aƙida na ahalin suna. duka littattafan tauhidi na ahalin suna akwai wannan rubutu na ciki ba zai yi ka karanta wani littafi na aƙida ba na ahalin suna, wanda za a ce ba wannan magana na cewa duk mutumin da ya mutu da ƙwayan zarra na imani ba zai dawoma a wutan jahannama ba wannan aƙida ne na sahabbai aƙida ne na tabi'ai aƙida ne na tabi'i tabi'in wanda ya yi inkarin shi ya zama to dan bid'a kai zai ma iya fita musulunci an gane wannan ko to saboda haka wannan shine abin da ya tabbata a littattafan ahlus sunna idan mutum yana fassara qur'ani da hadisi akan fahimtar sahabbai kan fahimtar tabi'ai kan fahimtar tabi tabi wannan shine aqidansa idan kuma mutum shine Allah ya sauka ma ayan shine annabin qur'ani yana fassara qur'ani da ra'ayinsa aqidar shi daban yanzu kenan an shata layi akwai masu fassara qur'ani da ra'ayin kansu da kansu akwai masu fasara qur'ani da bayanin manzan Allah da fahimtar ɗaliban da suka zauna ƙarƙashin manzan Allah shekara 23 laƙar mannan lahu alal mumini iz ba asa fihim rasulan min anfusihim yatlu alaihim ayati wa yuzakkihim wa yuallimuhum alkitaba wal hikma wa in kanu min qabl la fi dalal mubin Hakika Allah ya yi baiwa ga mu'minai su wa'in na mu'minan sahabban manzo sallallahu alaihi wasallam lokacin da Allah ya aiko manzo cikin kawukansu manzon nan ya tulu alaihim ayati yana karanta musu ayoyinsa in an saukar da aya a gabansu za a saukar da aya kuma a gabansu manzon Allah zai karanta ayan ya musu bayani sannan wayu zakihim yana tsarkake su daga shirka da bid'a da mummunan al'ada da mummunan fahimta annabi ya tsarkake sahabbai daga mummunan fahimta suna da kyakkyawan fahimta na addini wayu alli kitaba wal hikma sannan yana sanar da su littafi da hikiman da ke cikin littafin annabi ya karantar da sahabbai alqur'ani kai annabi ya koya ma alqur'ani a cikin mu nan ko a Najeriya nan wane ne manzo Allah ya zaunar da shi shekara ɗaya ma kai ko wata ɗaya ko sati ɗaya yana koya mai alqur'ani shin ka taba ganin manzo Allah yana tilawa ka taba ganin manzo Allah lokacin da yake bayanin alqur'ani to kai a ina ka samu naka bayani yanzu da bayaninka da bayanin wanda suka zauna karkashin su ya musu bayani wanne za mu ɗauka hmm? wa iza lam tara al-qamara bazigan fasallim li unasin aw bil absari idan kai baka ga rana yana kunno kai ba ka miƙa wuya ga mutanen da suka ganshi da idanuwansu ko kai ban gani ba wanda wayannan sun gani sai ka tsaya jayayya kuma ila ma ila ma kai makaho ne Allah shi kiyaye saka ba mutanen da suke batattu kidahumai lalatattu kamar ɗan qur'aniyun mutanen da ba ku taɓa zama da manzan Allah ko kwana ɗaya ba amma kun dauki alqur'ani kun rungume kun ce ku ne masu bayanin shi don Allah ku duba wannan magana tun da aka saukar da ƙur'ani, ba taɓa ganin manzan Allah ko ɗaya ba amma kuma sun ce bayanin alƙur'ani ba su yarda manzan Allah ya yi bayani ba sahabban manzan Allah wanda aka karanta shekara 23 ba ya yarda da bayaninsu ba Malaminsu su shine annabin alkur'ani wa iyaz billah to kun ga wannan magana wato su din nan yan mu'tazila suna inkarin cewa annabi yayi ceto ga masu aikata manyan zanubai an gane wannan ku sai dai wannan akida ta batacciya ce ta saba ma alkur'ani ta saba ma hadisai ingantattu ta saba ma ijma'i na malamai ba su da wani hujja akan ta an gane to kila wani ya ce to ai ni ma ina dan shakka ya za a yi mutum ya sha giya ya yi caca ya yi kaza sannan kuma a ce zai shiga aljanna sai ya ce maka Allah ta'ala ya kasa zanubai kashi biyu ko kashi uku akwai zanubi wanda yake kafirci ne Allah ya ce zanubi wanda yake kafirci ne duk wanda ya mutu yana yin shi babu alaka tsakani na da shi innahu man yushrik billah faqad harrama Allahu alayhi aljanna wa ma'awahu an-nar lallai duk wanda ya shirka da Allah haƙiƙa Allah ya haramta mai aljanna kuma makoman shi ne wuta wa mali zalimin min ansar azzalimai ba su da mataimaka wai azzalimai a nan wajen kafirai innahu man yushrik billah faqad harrama Allahu alaihi aljanna wa mawahu an-nar lalle duk wanda ya shirka da Allah haƙiƙa Allah ya haramta mai aljanna makoman shi wuta sai Allah ya ce wa malil na min ansar ai wa malil na min ansar wannan azzalimin din nan ma'anan shi al mushrikin mai dalilin mu luqmanul hakim ya bayyana mana baro baro an gane ya fassara mana menene ma'anar azzalimin din nan wa iz qala luqmanu libni wa huwa ya'izuhu ya bunayya la tushrik billah inna shirka la zulmun azim lokacin da luqman ya ce wa ɗansa alhali yana masa wa'azi ce ya kai ɗana kada ka yi shirka da Allah lallai shirka zunubi ne mai girma zalunci ne mai girma inna shirka la zulmun azim an gane wannan ko kaga ya nuna shirka zalunci ne sannan kuma Allah ta'ala a wata aya yana cewa a inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha wa man yushrik billahi faqad iftara ithman azima Hmm? allazina amanu wa lam yalbisu imanahum bi zulmi ulaika al aman Wa inda suka yi imani ba su cudanya imaninsu da zalunci ba wayannan suna da aminci lokacin da aka saukar da wannan aya sahabbai sun rikici kace an ce wanda suka yi imani ba su cudanya imani da zalunci ba a cikin waye bai zalunci ba shi da suka samu manzan Allah suka ce ya rasulullah an saukar da ayan sallah zamu iya an saukar da ayan jihadi za mu iya an saukar da ayar sadaka za mu iya amma Allah ya saukar da wata aya ta ƙarfinmu sai manzo Allah ya ce wata aya ta ƙarfinku ya ce ayan nan allazina amanu wa lam yalbisu imanahum bi zulmi wa'anda suka yi imani alhali ba su cakuɗa imaninsa da zalunci ba ula'ika lahumul aman wa'annan suna da aminci wa hum mutadun kuma su ne shiryayyu wannan aya ta ƙarfinmu ta ce ya rasulullah fa ayyuna lam yazlim nafsahu a cikin wane ne bai zalunci kansa ba gaskiya wannan aya ta fi karfin mu sai annabi yayi murmushi annabi ce ayya ba abin da kuke nufi bane shin ba ku karanta maganar luqmanul hakim ba da yake cewa qala luqmanu li libnihi wa huwa ya'izuhu ya bunayya la tushrik billah inna shirka la zulmun azim ba ku karanta ba kace mun karanta to ai abin da ake nufi da zulmun azim shine shirka kun gani wannan fasaran ya fito daga bakin malamin da Allah ya ba dama ya fassara mana alqur'ani wa anzalna ilayka dhikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilayhim to sai manzo Allah ya nuna mana shirka ake ne an gane wannan ko ashe wannan aya malin zalimin min hamimin wala shafi'in yuda ana nufin me malil mushrikin min hamimin wala shafi'in yuda mushrikai ake nufi to sannan magana na biyu ya za a yi mutum ya yi zunubi ya shiga wuta a fitar da shi to ai wannan zai sanya mutane su ci gaba da yin zunubi idan mutum ya san yayi zina yayi caca yayi luwadi ya sha giya ya san in bai yi shirka ba in ya shiga wuta zai fito ai wani zai ci gaba da yi ko ba ka ba to wannan yana daga cikin abin da kawari da mu'tazila suka duba suka yi kokarin kore ainihin ceto gobe kiyama suna ganin wannan zai ba da dama ga masu sako su yi sako an gano wannan ko to shine aka ce musu ba haka abin yake ba mutumin da yake da raunin kwakwalwa shi zai yi wannan amma mutumin da yake da cikakken kwakwalwa ba zai yadda ya shiga wuta ko na minti ɗaya ba kun gane wannan ko to mu kaddara ma cewa tabbas za a iya irin wannan tunanin to ai shi ma Allah ta'ala ya ce duk mutumin da ya yi zunubi duk yawan zunubin sai ya tuba Allah zai gafarta mishi ya ibadiyal ladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah inna allaha yaghfiru dhunuba jami'a ya ku bayina da suka yi barna ga kawukansu kada ku ɗaya ba tsammani daga rahaman Allah domin lalle Allah yana gafarta zunubai ga baki ɗaya wa inni la gaffaru liman taba wa amana wa amila salihan summa hatada lalle ni ina gafartawa ga wanda ya tuba sannan yayi imani ya aikata aiki mai kyau sannan ya nemi ya shirya an gani to yanzu mutumin da aka gaya mai cewa in kai ta zunubi kai ta zunubi nan gaban ka tuba Allah zai gafarta ma in mai raunin hankali ne me zai yi zai dogara da wannan magana ya ci gaba da sabo ko to amma kuma in ka dogara da wannan magana abin da ya samu ce kana da raunin kwakwalwa shin ka san sanda za zaka mutu shin in za kafin ka mutu Allah zai gaya ma ne wani ka kusan mutuwa ka zo ka tuba to sannan kaga wannan kenan to da yawa daga cikin mutane masu sabo wani zai ce insha Allah nan da shekara kaza zan tuba to alhali kuma ranka baya hannun Allah abuwan kai ranka baya hannunka alhari ranka baya hannunka ranka yana hannun Allah ne ko mutum yana iya magana yanzu ya gama kato karansa yana farin nan Allah ya dauki ransa ko to sannan kai ma da kake cewa zan yi ta zunubi zan yi ta zunubi zan yi ta zunubi idan na mutu ban yi shirka ba ai shi kenan zan shiga aljanna nan gaba ko da bayan shekara dubu ne sai mu ce maka to shin ka tabbatar zaka mutu da imani mutumin da yake saban Allah ya tabbatar zai mutu da imani ai imani yana karuwa da karuwan aikin alkhairi yana raguwa da raguwan mai aikin alkhairi idan mutum yana aikata aikin alkhairi kullum imanin shi raguwa yake idan kana idan mutum yana aikata aikin alkhairi kullum imanin shi karuwa yake sannan idan mutum yana zunubi ba kullum imanin shi raguwa yake yi in mutum ya yi zina za a kwashe wani imani ya yi caca a kwashi ya yi sata a kwashi ya yi jin hanci da rashawa a kwashi abu ne ya saba wa mahaifiyarsa a kwashi kullum yana sabon Allah ana kwashewa shin yana da garanti zai iya mutuwa da imaninsa to kuma idan yana cewa an ce idan mutum ya mutu da kwayan zarra na imani zai shiga aljanna kana da garanti kafin ka mutu imaninka zai zama to girman shi ya kai kwayan zarra ko kuma kasa da haka da a ce mun san girman imanin ne sai mu ringa dubawa ko kullum kana zunubi kana duba imaninka to yanzu mu da muke zunubi yanzu ya girman imanin mu yake mun sani ba mu sani ba to an ce duk wanda ya mutu da kwayan zara na imani kaga babu wanda ya san gaibi babu wanda ya san yanzu duka munin babu wanda zai faɗin girman imanin haka ne ko sannan ko ko da mun san girman imanin mu muna da tabbacin cewa imanin nan ba zai kone ba kafin mutu tunda kullum kai zunubi imanin kana bi yana raguwa to zai kai mataki imanin na raguwa imanin na raguwa imanin zai kai matakin rauni wanda shedan zai samu rinjaye a kanka har ya tusa maka shirka ko shedan in ya ga imanin ka yayi rauni dama shedan yana son mutane masu raunin imani idan kana da raunin imani cikin sauki shedan zai tusa maka shirka in ya tusa maka shirka sai ya zama to ka fada cikin shirka kaga yanzu ba ma ana magana imanin ka bane yanzu me ake magana yanzu imanin ka ya riga ya kore kurmus ashe dogaro da cewa wai ina da ƙwayan zarra na imani zan shiga aljanna ba ka da tabbacin yadda rayuwanka zai kasance nan gaba an gane ko da mutanen da suke yin zunubi suke nan gaba za su tuba da mutumin da yake sakon Allah yake ai an ce mai ƙwayan zarra da imani in ya mutu da ƙwayan zarra zai shiga aljanna to dukkan su gaba ɗaya ba su da tabbacin yadda za su mutu ran ɗan adam gaba ɗaya yana hannun wa yana hannun Allah tunda yana hannun Allah mutum ba zai iya yanke ma kansu kansa hukunci ba zai iya yiwa daga wannan raunin imanin sai shaidan ya zo ya tusa ma shirka daga shirka sai mutuwa daga mutuwa sai kuma shiga wuta daga shiga wuta sai dawama a cikinta ina fatan gane to wannan yana daga cikin shubha wanda 'yan khawari da 'yan mutazila suka kasa amsawa har ya sanya sun karyata ayoyin qur'ani sun karyata hadisai mutawatirai da suka tabbatar akwai ceto gobe kiyama su a tunaninsu sun ce akwai ceto kamar kana kwadaitar da bayan Allah ne su yi sabo to ko ba haka bane babu alaka tsakanin shi kawai shi abin da ayin ke nuna mana kowane zunubi akwai matsayinsa amma ba ana cewa wai an baka lasisi bane ka yi sabo kun gane wannan ko to saboda haka wannan ceto manzan Allah yana yin wannan ceto sahabbai suna yi sauran mu'minai ma suna yi Allah ya samu daga cikin ceton manzan Allah sannan nau'i na biyu akwai a shafaa fi rafa'i darajatil mu'minin akwai ceto na ainihin ɗaukaka darajar mu'minai idan kana da daraja na jayyid za a ceta a baka mukami na jayyid jiddan in kana da mukami na jayyid jiddan za a ce ka a baka mukami na mumtaz an gane mutum dan aljanna ne ya cancance shiga aljanna amma sai manzan Allah ya cece shi a ƙara ɗaga shi da daraja an gane shi ma wannan akwai shi an gane ko shi ma wannan an ciranto shi ga addu'an muminai sashen su ga sashi addu'an da muminai muke ma junan mu idan mun yi addu'a ga dan uwan mu da ya rasu Allah ya amshi wannan addu'a wannan addu'a na ƙara ɗaga darajar shi ne wallazina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina allazina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim wa suka zo bayan bayan muhajirun da ansar wani aiki Allah ya ba su ga sahabbai mu da muka zo bayan sahabbai Allah ya ba mu wani aiki baya son mu yi wani aiki sai shi aikin shine rabbana ga lana ya Allah gafarta mana mu kanmu wa li ikhwanina allazina sabaquna bil iman da ƴan uwanmu da suka riga mu yi imani sune muhajirun da ansar ya Allah gafarta mun su ma ya Allah tsire musu ya Allah ya kwashe musu albarka ya hukuncin mutumin da ya bude baki yace ya Allah ya tsine musu yayi aiki da wannan aya da Allah yake mu yi aiki da shi wannan aya wani aiki ya bamu shine Aisha take cewa Allah yayi umurni su yi addu'a ga sahabbai sai suka zage su abinda Allah ya addu'a ne abinda Allah ya umarni shine mu yi addu'a ga sahabbai mu yi addu'a ga ɗan uwanmu su kuma shi a suka ce ba za mu yi aiki da wannan aya ba mu za mu tsine mu sahabbai ne mu kafirta su an gani waɗanda suka zo bayan su cewa suke ya Allah gafarta mana da ɗan uwanmu wanda suka riga mun yi imani su ma gafarta musu wala taj'al fi qulubina gillan lil ladzina amanu kada ka sanya a cikin zuciyarmu iyayya da hasada ga wanda suka yi imani ya Allah kada ka sanya iyayya da hasada a cikin zuciyarmu ga sahabbai su wane ne suke iyayya da hasada ga sahabbai suna fakin cikin darajar da Allah ya ba sahabbai sai Allah ya ce kada kamar Allah yana cewa mu yi addu'a ya Allah kada ka sanya mu zama yan shi'a shine ma'ana wala taj'al fi qulubina gillan lil ladzina amanu don mutanen da suke hasada suke bakin ciki ga muminai su ne shi'a an gane wannan ko Ta saboda haka wannan ceto idan muna addu'a ga ɗan uwan muminai Allah yana ansan addu'an idan mutum mai imani ne sai Allah ya daga shi da imani din kun gane ko to wannan ceto yana nan kamar manzo sallallahu alaihi wa sallam yi addu'a ga Abu Salma lokacin da Abu Salma ya rasu annabi ya masa addu'a Allahumma ghafir li Abi Salma warfa darajatahu fil mahdiyyin wa afsih lahu kabari ya Allah ka gafarta mu abi salma ka daga darajarsa cikin shiryayyu ka daga darajar abu salma cikin shiryayyu masu shiryawa sannan ka buɗa masa kabarinsa ka haskaka masa kabarinsa har zuwa dai ƙarshe da kuma wani hadisi ma min musulmin ya mutu fa yaqumu ala janazati arba'una rajulan la yushrikuna billahi shay'an illa shafa'ahum Allahu fihi shi ma wannan hadisi idan yan wuta ne za a ba su ceto wato a kwace su daga azaba idan kuma mutanen kirki ne za a daga su da daraja to wannan wannan ceto duk gaba daya su ne nau'in ceto wanda wanda manzon Allah yana yi salihai suna yi muminai suna yi duk wa'annan suna yi gaba daya Allah ta'ala shi taimake mu to wannan shine maganar ceto din wa qalu takhazar rahmanu walada نعم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا نعم وقالوا اتخذ الرحمن ولدا su sun ce wato da yahudawa da nasara sun ce allah mai rahama ya rikida sannan kuma kafiran makka akwai daga cikinsu masu raya cewa mala'iku 'ya'yan allah ne waje alul mala'ikatan lazina hum ibadu rahman inasa a shahidu kalkahum sanaktubu shahadatahum magani ku su su din nan suna cewa mala'ikun allah ma 'ya'yan allah ne sun ce mala'ikun allah Ya'yan Allah ne amma mata innal ladzina la yu'minuna bil akhirati la yusammuna al mala'ikata tasbiyatal unta haka daga cikin kafiran maka suna cewa mala'iku ya'yan Allah ne to shine Allah ke cewa su yahudawa da nasara yahudawa suna cewa uzairu dan Allah ne nasara suna cewa annabi isa dan Allah ne wa qalu takaza rahman walada sun ce Allah mai rahama ya Laƙa da ji ji'tum shay'an idda Allah ce kai hakika kun zo da abu mai muni mai girma kwarai da gaske ba ƙaramin laifi ba ne ka buɗe baki ka ce wai Allah yana da ɗa abu ne abin ƙyama kwarai da gaske Ya na'am يكاد السماوات watan منه وتنشق الأرض وتنشق الأرض وتخر الجبال hadd to wannan magana da kuke faɗa fa zanubin ya kai intaha da ku nasara da ku yahudawa da masu bautan gunki masu cewa Allah yana da ɗa to kun zo da magana mai tsananin muni sammai na kusa su tsage idan an faɗi magana sai sammai sun kusan tsagewa watan shakul arz sannan ƙasa shi ma yana kusan ya tsage an gane yana kusan ya dare wata taqirul jibalu hadda sannan dutse yana kusan ya fadi ya tarwatse gaba ɗaya ya zama gari saboda munan wannan magana dutse yana kusan ya tarwatse ya zama ya zama gari saboda me da'u lirrahmani walada saboda kun yi da'awan Allah mai rahama yana da da wannan kalmar Allah mai rahama yana da da shi kadai ya isa Allah ya halaka da duniya an gane abinda ke girgiza sama har sama ya kusa ya sage kuma sannan ƙasa shi ma yana so ya tsage sannan dutse yana kusa ya faɗi ya tarwatsa gaba ɗaya ya zama gari an gani to wannan ba karamin zunubi ne. saboda kun yi da'awan Allah mai rahama yana da ɗana'am ba ya kamata ga Allah mai rahama a ce ya riƙe ɗa sam sam bai kamata ba Gingina wannan magana zuwa ga Allah ba karamin barna ne. نعم إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا للي عند لمرين يكي duk waɗanda suke sammai gaba ɗaya da waɗanda suke kasai dukkan su gaba ɗaya face sun zo ma Allah mai rahama a matsayin bayi duk halittun da suke sammai da halittun da suke kasai gobe kiyama za su zo ma Allah mai rahama a matsayin bayi ne kenan kamar da ake nuna mana duk duniya gaba ɗaya babu wani mutum wanda matakin shi ya wuce bawa babu shi mutum ya daɗe yana yana bautan Allah ya daɗe yana sallah ya daɗe yana azumi ya daɗe yana gina masallatai ya daɗe yana taimakon talakawa ya daɗe yana kaza an gane ba zai taɓa tashi daga matakin bawa ba mutum yana ƙara bautan Allah yana ƙara zama bawan Allah an ga Allah kaɗai ke da wannan sifa shi ɗan adam yana ƙara girma yana samun yanci ko da can shi bawan Allah ne da can shi bawan wani ne amma yanzu ya biya kuɗi ya yanci ya zama to ya zama to ya yanci ya zama bukata misali ko kuma bawa ne nan gaba an ce in na mutu ka zama ɗa ya zama dabbar ko <clears throat> ko kuma nan take bawa ne in ce na yanta shi amma shi mutum kullum yana bautan Allah kullum yana ƙara kusancin Allah kullum yana zama mai bawa babu wani matakin da mutum zai kai wannan yana daga cikin kurakurai wanda wasu masu da'awan addini suke ganin wai za a iya samun matakin da mutum shi ma zai tashi daga bawa ya zama Allah babu wannan matakin an gane ko mutum yana ƙara girma yana ƙara zama bawan Allah wa min ma zadani sharfan watihan wakittu bi a aqu surayya dukhuli ta ta qaulika ya ibadi wa an sayyarta ahmad li nabiyya wani mawaki na cewa wa min ma qad li sharfan wa daga cikin abin da hakika ya ƙara mun daraja ya ƙara mun wani irin alfahari wakittu bi a aqu surayya kuma ya zama hanna kusa in taka tauraron surayya da madan kwarin kafana kenan na kusa in taka tauraron surayya da matsankwarin kafana ko nan kenan na kai wani gaya wajen daraja shine dukuli ta ta kaulika ya ibadi shine shigana karkashin cewanka cewan da Allah ya ce ya zina lazina as'amanu wannan magana sai in ji Allah ya ƙara mu wani irin daraja in ya ce mun ya ibadi ya ƙara mu wani daraja ina wani ƙarin jin wani alfahari kuma ina kusan in taka tauraron surayya da kafana saboda shiga na ƙarƙashin maganar Allah ya ibadi wa an aha Ahmad na Biya. kuma daga cikin abin da ya ƙara mun daraja sai ka sanya annabi Muhammad ya zama zuna. an gane to ashe kaga babu wani daraja da mutum zai kai ya ya wuce bawa wanda ya gaya maka cewa akwai wani daraja wanda za ka yi ta bauta za ka yi ta bauta har sai ka kai daraja na yaƙini akwai masu cewa za ka yi ta bauta ka yi ta bauta har sai ka kai daraja na yaƙini shi ne darajar da mutum ke tashi daga bawa ya zama Allah duk wanda ya gaya ma wannan kowa ya shi kafiri ne shi an gane wannan ko so haka wane ne ya fi kowa daraja a duniya gaba daya shin hayyaba duniya ya wuce mataki na bawa me Allah ya kira annabi wa abudu rabbaka ta yi atiyaka yaqin ka bauta ma ubangijinka har mutuwa ya zo maka ko subhanallazi asra bi abdihi laylan min almasjid alharam ila almasjid alaqsa to annabi Isa alayhi salam ya Allah ya kira shi in illa abdun an'amna alayhi waja'al waja'alnahu bi masalan li bani isra'il ko annabawa fa mai Allah yake wazkur ibadana ibrahima wa ishaqa wa yaqub ulul aidi wal absar shin a cikin annabawa ko cikin ko cikin ko waye wane ne ya fita daga mataki na bawan Allah wa ibadu rahmanin lazina shuna alal ardi haunan wa kuma jahilu na ƙalu? kenan ƙarƙashin wayannan ayoyi mutum na ƙara bautan Allah yana ƙara zama abd an gano wannan Shi ne Allah ke ce in kullu man fis samawati wal ard illa atir rahmani abda duk wanda ke samai da kasai kowanne daga cikin zai zo ma Allah ne a matsayin bawa an gano wannan ko to yanzu ƙarƙashin wannan yanzu yaya mutanen da ke cewa su Allah ne babu renin wayo ai na kawo muku misali ranar wani bawan Allah wanda yake shi Allah ne aka ce za a yi mukabala da shi ce sai ya tambi manyansa eh wallahi kuwa an sa fara nan mukabala yace wannan mukabala za a yi amma fa zan tambi, zan nemi shawaran manyana in sun ce a yi za a yi wasu samari na ahlus sunna suka kirke shi a sa rana ce to ta Allah ku bari in nace kasan kowa yana da manya kenan shi Allah shi Allah ne amma yana da manya sannan daga baya ma sai ya aika musu ma yana kan mura ba shi da lafiya kaga sai ya nuna musu ga Allah ne yana mura ba shi da lafiya a bari sai ya warke ma sannan a tattauna wayannan bayan Allah suka mamaye suka kai min ziyara suka ce to ga sunan sun zo a yi mukabala yace ai ba ku sanar da ni ban san da zuwan ku ba kaga mutumin da yake da mataki na Allah kun gane wannan aiki to yanzu ma na dan gani a social media sarkin garin sarkin garin ya zaunar da shi ana wani tattaunawa yana sarkin garin yana mishi nasiha da kan wasu maganganu ban dai ji magana da aka faɗa ba naji ana cewa sarkin garin ya faɗa abin da ya dace kaga sarkin gari dai ya turke Allah yana ma Allah nasiha wala gashi nan Allah ya natsu a gaban sarki ina fatan gane to kuma wannan wai irin wannan kidahumun wawa jahili irin wannan mutum waje ke da mabiya har ma yana da masu bin shi to irin wa'annan mutane za ka yi mu'amala da su a matsayin mutane ko dabbobi mutum za ka yi dan mutum mutum yana cin abinci yana sha yana fitsari yana rashin lafiya yana mantuwa amma ya gaya ma ni Allah ne kai ma Allah ne ka ta ai in irin wannan ya zo gaban ka ka tattakura ka gaura mai mari ka gani in ka gaura mai mari ka ga mai Allah zai ce ko ka samu lafiyayyen bulala wallahi ka zuga mai kaji zai yi ihu ne ya ce wayo Allah Allah shi sauke ta saboda haka a laƙar aka samu لقد احفاهم وعدهم عدا to hakika Allah ya ƙididdige su ya lissafa su kuma ya ƙididdige, su gahin kididdigewa duk wayannan masu cewa mala'iku 'ya'yan Allah ne annabi Isa ɗan Allah Uzairu dan Allah wani ɗan Allah Allah ya kididdige su ya lissafa su kuma ya kididdige su gayan kididdigewa na'am wa kulluhum atihi yawmal qiyamati fawda kowanne daga cikin wayannan mutane za su zo ma Allah gobe kiyama suna su kadai kowa zai zo gaban Allah shi kadai ya amsa tambayan abin da ya aikata na alkhairi ko sharri Allah shi ke mu an ce lokaci yayi za mu tsaya nan. za mu ci gaba daga inda muka tsaya insha Allah shine rubu subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk